الله إلى عبد الرسول ونبي ملك وقد خير الله سبحانه محمدا صلى الله عليه وسلم بين أن يكون عبدا رسولا وبين أن يكون نبيا ملكا فاختار أن يكون عبدا رسولا فالنبي الملك مثل داوود وسليمان ونحوهما عليهما الصلاة والسلام قال الله تعالى في قصة سليمان الذي قال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 أي أعط من شئت واحرم من شئت لا حساب عليك فالقليل المرء يفعل ما فرض الله عليه ويترك ما حرم الله عليه ويتصرف في الولاية والمال لما يحبه ويختار من غير إثم عليه وأما العبد الرسول فلا يعطي أحدا إلا بأمر ربه ولا يعطي من يشاء ويحرم من يشاء بل يعطي من امره ربه باعطائه ويولي من امره ربه بتوليته فاعماله كلها عبادات لله تعالى كما في صحيح البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اني والله لا اعطي احدا ولا امنع احدا انما انا قاتل اضع حيث امرت ولهذا يضيف الله الأموال الشرعية إلى الله والرسول كقوله تعالى قل الأنفال لله والرسول وقوله تعالى ما أتى الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول وقوله تعالى واعلموا أن ما ظننتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولهذا كان أجمل أقوال العلماء أن هذه الأموال تسرق فيما يحبه الله ورسوله بحسب اجتهاد ولي الأمر كما هو مذهب مالك وغيره من السلف ويذكر هذا رواية عن أحمد وقد قيل في الخمس أنه يقسم على خمسة كقول الشافعي وأحمد في المعروف عنه وقيل على ثلاثة كقول أبي حنيفة رحمه الله والمقصود هنا أن العبد الرسول هو أفضل من النبي الملكي كما أن إبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا عليهم الصلاة والسلام أفضل من يوسف وداوود وسليمان عليهم السلام كما أن المقربين السابقين أفضل من الأبرار أصحاب اليمين الذين ليسوا مقربين سابقين فمن أدى ما أوجب الله عليه وفعل من المباحات ما يحبه وهو من هؤلاء ومن كان إنما يفعل ما يحبه الله ويرضاه ويقصد أن يستعين بما أبيح له على ما أمره الله وهو من أولئك على نقبله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له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 barkan mu da saduwa a wannan rana a wannan yammaci na ranar litinin yau da wata sha uku ga rabi ustani hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama dubu daya da dari hudu da talatin da daya wanda kuma yi gudu da ashirin da tara da watan uku miladiya ta dubu da goma a majalisunmu na mako mako sun karatu littafi mai suna al-furqan

yana mana bayani a kan kasakasan ko wato martabobin waliyai da ya yake waliyai kamar yadda aka sani dai waliyi shi ne mai tsoron Allah mai imani duk mutumin da yake da tsoron Allah da imani to yana da wani kaso na walintaka to duk wanda ya samu wannan sifofi guda biyu to ya shiga cikin sahun waliyar Allah al-iman wa taqwa alladhina amanu wa kanu yattaqun ce da tunda imani yana hauhawa haka nan ita ma takwa din tana hauhawa wani imanin sa ya fi na wani kamar yadda tsoron Allah wani ya fi na wani to ka ke na wani takar na wani ta fi wani to yace tunda haka suka kasu kamar yadda a alqur'ani ayoyi daban-daban suka nuna haka cikin suratul waqi'a cikin suratul insan da ayoyin da ya kawo mana haka nan hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam suka nuna kamar yadda shi kansa babban hadisin da yake wannan babu shine hadisul wali man adani waliyan faqad adantuhu bil harbi a cikin manzo sallallahu alaihi wa sallam ya nuna kashe-kashen waliyan guda biyu da wanda ya taƙaita akan ayyukan farilla da barin ayyukan haramun da wanda ya ƙara doriya akan ayyukan farilla da ayyukan ayyukan nafilu sannan kuma ya ya kaucewa abin da yake makaruhi ya kaucewa ma fudulul mubahat wato wani abin da yake mubah ne amma kuma rara ne halal ne amma kuma rara ne ya ya wuce ta da haka ya kaucewa fudulul mubahat rara a cikin abin da yake mubah to kaga waɗannan kaso guda biyu sun zo cikin hadisul wali kamar yadda yake tabiya yayi mana bayani a wancan satin ba ka annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa waqta raba yake cewa Allah ya ce wa waqta raba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma taraktuhu alayhi wa la ar-rajulu الرجل ilayya اليه nawafil hatta احبه هذا انا ya نونا اقول ده ya kusantu ubangiji da farilla wannan shi ba na karkashin wannan inuwa ta wani sannan kuma akwai wanda ya kara da zafin kudu kaga wannan ya kara da mutane a cikin wannan harka ta yau ta kan to shi ne a nan ibn tabiya yake tanziri wato yake kwatanta wancan kashe-kashe da kashe-kashe da yake cikin annabawa da manzanni yace wa naziru hada intisamul anbiya alayhi musallam ila abd ar-rasul wa nabiy malik wa qad khayyara allah subhanahu محمدا صلى الله عليه وسلم بين ان يكون عبدا رسولا وبين ان يكون نبيا ملكا فاختار أن يكون عبدا رسولا yace irin wannan kashe-kashen shi da irin kashe-kashen da yake cikin annabawa alaihi musallam yadda suka kasu ila abdin rasulin da kai annabin da yake bawa ne manzo wa nabiyyin malik akwai annabin da yake sarki ne wato akwai annabi manzo da annabi sarki wa qad khayyara Allah ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam zaɓi bai na inda kuna abdan rasulan da kankanin ko dai ya kasance bawa manzo wa bai da an kuna nabiyan malikan ko ya zama annabi sarki فاختار أن يكون عبدا رسولا سيجد في زمان باوى منذ ولا يتبت أشكين حديث الإمام أحمد ابن حبان سكر ويقول عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه yake cewa wata rana jibrilu ya sauko ga annabi sallallahu alaihi wa sallama suna tare sai ya ce daga kanka sama da ya daga kai sama sai ya ga mala'ika yana saukowa ce to kaga wancan mala'ikan da yake sauka bai taɓa saukowa duniya ba tun da Allah ya halicce shi wannan mala'ika da ya zo ga annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ki ubangiji ya turo ne in ba ka zabi ko dai in mayar da kai ka zama annabi sarki ko kuma ka zama bawa manzo sai jibril alaihi salam ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya muhammad tawaba ila ila rabbika ya muhammad ya annabi ya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kai tawali ga ubangijinka sai ya ce bal abdur rasula abinda na zaba in bawa manzo sai ubangiji na ɗaukakin sarki ya bashi wannan matsayin bawa manzo kaga kina akwai annabiyul malik akwai kuma al'abdul rasul akwai annabin da yake bawa annabin da yake sarki ne wato mai sarauta wanda ubangiji ya bashi sarauta da kuma annabin da ubangiji ya bar shi a matsayin abdul rasul wato ya ba ya hada masa annabci da manzanci to shine na ibnu taymiya yake so ya bayyana fifikon da ke tsakanin waɗannan nau'uka guda biyu nau'in annabin da yake bawa ne manzo da kuma annabin da yake sarki ne ce akwai nau'i akwai bambanci a tsakanin su yace fa nabiyul malik mithlu daud wa sulaiman wa nahwihi ma alayhi masallatu wassalam qala allah ta'ala fi qissati sulaiman alladhi qala qala rabbi qul li wa hati mulkan la yabghi li ahad min ba'di innaka antal wahhab فسخرنا له الريح تجري بأنه رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقررين في الأسفار هذا عطاؤنا فضل أو أمسك بغير حساب يأتي النبي سلكي شنو كمر النبي داوود النبي سليمان da makamantansu wato kamar annabi yusuf alaihi salam annabi dawud annabi sulaiman annabi yusuf waɗannan al'anbiya ummuluki annabawa ne kuma masu sarauta Allah ta'ala ya faɗi irin sarautar da annabi Suleiman yake da ita a cikin kisar annabi Suleiman inda annabi Suleiman yake cewa kamar yadda Allah ya gaya mana qala rabbi firli ya ubangiji ka zafarta min wa mulkan sannan ka yi min kyautar wani mulki la yanbaghi li ahadin min ba'di wanda bai kamata ga wani bawa bayana innaka antal wahhab lalle kai kai ne mai yawan kyauta fasakharna lahu riha sai muka hore masa mallakar iska ta bi amrihi tana gudana a sararin samaniya da umarninsa rukha'an tana tafiya ba tare da nauyi ba haiku asaba duk inda ya nufa wasu yaƙina muka hore masa mallakar shaidanu wato su ne aljannu kulla banna'in wa gawwas kowane mai gini wa gawwas da mai nutsu a cikin rami ko kuma a cikin ruwa wa na da wasu daban muqarrabina fil asfar waɗanda suke daure a cikin maruruwa hada aqaula wannan kyautar mu ce famnun da ka baba wanda kake so au amsik ko ka hana wanda kake so da gairi hisab ba tare da bincike ba ai ya eh, ati man shi'ta wa harum man shi'ta la hisaba alaika ma'ana ka bawa wanda kake so ka hana wanda kake so babu wanda zai maka bincike babu EFCC ba magana فالنبي الملك يفعل ما فرض الله عليه شيء sarki shi ne wanda yake aikata abin da Allah ya farlanta masa wa yatruku ma harrama Allah alaihi yake barin abin da Allah ya haramta masa wa yatasarrafu fil wilayati fil walayati wal bima yuhibbuhu wa yaktaru min ghairi ithmin alayhi yake cikin shugabancinsa da dukiyar da aka bashi wala yakan gudanar da shugabanci yake kuma jujjuya dukiya da ubangiji ya bada a hannunsa bima yuhibbuhu da abin da yake so wa yaktaru ya zaba min ghairi ithmin alayhi ba tare da yayi laifi ba wa amma al-abdu rasul amma bawa manzo fala yuqi ahadan illa bi amri rabbih baya bawa kowa sai da umarnin ubangijinsa wala yuqi man yasha'u wa yahrumu man yasha'u baya ba ma wanda ya so ya hana wanda ya so bal yuqi min amri min amri man amarahu rabbuhu bi yafaihi yana ba ma wanda ubangijin sai umarni ya bawa wai ya bada shugabanci ga wanda ubangijinsa ya umarta ya ba shi shugabanci fa a'maluhu kulluha ibadatun lillahi duk ayyukansa gaba ɗaya ibada ce ga Allah wato bambanci tsakanin annabin da yake annabin da yake sarki da annabin da yake bawa manzo shi annabin da yake sarki annabi ne wanda yana bin Allah yana bin yana bin umarnin Allah yana bin dokokin ubangiji shine yana aikata abin da Allah ya wajabta masa yana kuma barin abin da Allah ya haramta masa sannan kuma ubangiji ya bashi mabiya waɗanda suke yi masa biyayya sannan kuma ubangiji ya danka masa ragamar yayi jagoranci bisa ga abin da yake ganin shine maslaha wato baya jiran a kowane kankanin abu da babba sai an ce ga yadda za ka yi musamman abin da ya shafi shugabanci da abin da ya shafi wato sarrafa dukiya ta al'umma ubangiji ya danka wannan abin a hannunsa zai yi abin da yake ganin shine maslaha ga al'umma ba tare da ya jira wani umarni ba ubangiji ya bashi wannan go a hekin wannan shine annabin da yake sarki shi yasa aka gaya wa annabi Sulaiman alaihi salam ubangiji yace haza ata'una famnun aw amsik bi ghairi hisab kaga ubangiji ya bashi umarni a dunkule ya ba shi umarni da yake a buɗe sannan ka yi kyauta ga wanda kake so au amsi ka hana wanda kake so da zai musamma ba da bincike ba a nan idan mun ce annabi shine wanda yake bin umarnin Allah yake barin yake yin abin da ubangiji ya wajabta masa yake barin abin da ubangiji ya haramta masa kaga anan ba za a yi tunanin cewa zai yi son zuciya ba tunda ba zai aikata haramun ba son zuciya haramun ba zai aikata haramun ba ba zai hana wanda ya cancanta a bawa ba zai bayar ba ga wanda bai cancanta a bashi ba ba zai ba da shugabanci ga wanda bai cancanta ya bashi ba ba zai hana shugabanci ga wanda shi cancanta a bashi ba amma ubangiji ya bar abin a hannunsa ba zai jira umarni ba ya bar ba ba shi umarni a zuci saboda haka yana tasarrufi irin tasarrufi na sarakuna wato yana gudanar da mulki irin mulki na sarakuna sabanin bawan annabin da yake bawa manzo shi annabin da yake bawa manzo yana aikata abin da Allah ya umarce shi na wajibi yana barin abin da ubangiji ya hana shi na haramun sannan kuma cikin sarrafi wajen shugabanci da waye yakan jira umarnin Allah wato dukiyar da take hannunsa yana canja ta inda Allah ke sa'a nan sa'a can dauke daga nan sa'a can wato shi yana jiran umarni sabanin wanda yake wato tasarrufi ne na banjanci na mulki shi yasa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama bai ainihin sarrafa aljannu ba kamar yadda annabi Suleiman ya sarrafa su annabi Suleiman ya sarrafa aljannu sun zama ma'aikatansa ne da masu biyayya daga cikin su masu taurin kai da 'yan dabar su yan ɗan jagale yanzu da ɗan wane ne duk suna karkashin sa ba ba abu da shi yasa ubangiji da ya tashi yace wasu shayatina yace kullu bandadin wa gawwat saboda haka ba wanda ya fi karfin shi shugaba ne dama muktazal al-wilaya shine ya zan komai yana karkashin ka da mai kyau da mara kyau kai ne za ka iya wato lisina shi ya zaka biyayya ko da ko yana ko baya saboda ka ubangiji sai ya gaya mana cewa shaidanu ba a ce maka salihan aljabu ba za ka ce maka shaidanu wato waɗanda suke da taurin kai ba masu biyayya ba waɗanda suke da bijirewa amma ubangiji ya tsora shi a kan ya ba shi mulki su kaga mun ba da aula waɗanda suke salihai su zan karkashin da yau tunda su sun yi imani da shi a matsayin annabin Allah ne za su yi masa da'a ko da ba ta ta hanyar yi ya matsa musu da ƙarfi ba to waɗanda ma suke da taurin kai a ciki shaidanun su ubangiji ya hore masa su saboda haka ya hore masa su suna masa aiki akwai magida a cikin su akwai waɗanda suke haka akwai waɗanda suke masunta ne duk suna aiki a ƙarƙashin sa kuma duk wanda ya sabawa umarnin sa zai zai tantana masa azaba mai wa man yuzik minhu an amrina yuzikhu min azabin alim wanda duk ya kauce wa umarnin mu za mu ɗanɗana mata kudarsa shi ne ubangiji yake cewa wa akari na mukarrahi na bil asfa ga wasu can su kuma sun yi laifuffuka cikin shaidanin aljannu an kai su kurkuku a ɗaure su cikin maruruwa to kaga wanda ya nuna an bashi cikakken mulki yana sarrafa su yadda yake so shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana sallah shaidanu suka duro masa da zai za su ɓata masa sallarsa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya shaki daya daga cikin su an ga annabi sallallahu alaihi sallama ya kai wani abu dakka ya kai wani abu tura amma ba san da ba tunda sahabbai za su ganin su inda na yarakum wa qabilu min haythu la tarawun haka su sahabbai ba san sun ga annabi yana sallah ya kai wani abu tura ya kama shi ya shaki san kuma ya saki to bayan an gama sallah suka tambaye shi ya rasulullah mun ga ka jamfiyar abu ne da shi yake ga ta rufe wani shekaru ne suka zo da biyar za su fata musallaka shi da na shafi ɗaya har sai da harshen sa ya fito na ji danshin harshen sa akan hannuna kai ɗaya kan hannuna ce ba dan addu'ar ɗan uwana Suleiman ba walau da da'awatu akhi Suleiman la rabaqahu bi sariyatin min sawarin masjid hatta yakuna bihi wildan ahli madina ba dan waccan addu'a da ɗan uwana Suleiman ya yi ba rabbil kulli wa habli mulkan la yabghi li ahadin min ba'di ba dan ita ba da zai tsaye su cikin birka daga cikin birkokin masallaci har da safe yaran madina su kama shi su zagaye gari da shi amma saboda annabi suleiman alaihi salam ya ce la yanfaqi li ahadin min ba'd to na bar masa wannan da shi ke da wannan sarauta din annabi sallallahu alaihi wasallam bai sanya wannan rigar a jikinsa ba inda yana bukata zai zabi ubangiji ya bashi wannan damar kuma zai bashi ba ba bai bukatu wannan ba yayi tawali'u ga ubangijinsa sai ya sa shi abdan rasula bawa wanda yake manzo annabi Sulaiman kuma sai aka shi wannan damar har ya yana kama wasu ya daddaure su a jikin abin a cikin bayyuriya wa akarina muqarrarina fil asfar to kaga wannan tasarrufi ne na sarauta tasarrufi ne na mai sarauta shi kuma annabi sallallahu alaihi yana tasarrufi na bawa manzo don haka yana jiran mai Allah zai ce a nan ne kuma bai ce mu zai yi ba to shine ne yace wa amma al-abdu rasul fala yu'ti ahadan illa bi amri rabbih bawa manzo shi baya bayarwa sai da umarnin ubangijinsa baya ba wani daga cikin dukiyar da take karkashin sa a matsayin sa na shugaba sai da umarnin ubangijinsa wala yu'ti man yasha'u baya bayarwa ga wanda yake so wa yahrumu man yasha'u ya hana wanda ya ga dama bal yu'ti man amarahu rabbuhu bi iqa'ihi yana bawa wanda ubangijinsa ya ubarni ya bawa da من أمره ربه بكون يده yana shugabantar da wanda ubangijinsa ya umarce shi ya shugabantar fa a'maluhu kulluha ibadatun lillahi ta'ala duk ayyukansa ibada ce kaga kenan babu sarauta a cikin ayyukansa duk ayyukan ayyukansa ibada ce sabanin annabin da yake sarki akwai ayyukan da suke ibada zalla akwai kuma ayyukan da suke sarauta ce zalla to haka kaga anan annabin da yake bawa manzo ya dara annabin da yake sarki ne كما في صحيح البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كما يدعي تبت في صحيح البخاري حديث ابو هريره annabi sallallahu alaihi yace inni wallahi la u'ti ahadan wa la abda'u ahadan indama ana qasibun aba'u haythu umirtu kaga magana ibn tabiya ta fito kamar yace inni wallahi ni na rantsi da Allah la u'ti ahadan bana baba wani wato a karan kaina wala amna wa ahadan bana hana wani a karan kaina a zabin kaina innama ana qasibun ni mai rabo ne aga uhaitu umirtu ina sanya rabo inda aka umarce ni in aje shi kaga shi rabawa yake amma ubangiji ya riga ya ce ga wanda za a ba ga wanda za a hana ga wanda za a ba ga wanda za a hana da haka shi rabawar yake yi amma ba shi ke bayarwa da karan kansa ya hana wanda ya ga dama da karan kansa ba kaga anan sun sha bambanta annabi Suleiman da shi Allah ya ce da shi haza a ba'ula bamun aw absid da ghairi hisab kaga shi a nan sai ya zan sai ya jira umarni wani aka yadda a bawa wani ba yadda a bashi ba ولهذا يضيف الله yakan الشرعية إلى الله والرسول يسا وبلتجي يكن جنجد دوكيوي لشرع أنت دوكيوي لشرع وتدوكيوي لكي كرمشنسا wanda yake a matsayin shugaba yake gudanar da su ubangiji yake jingila shi zuwa gare shi wato akwai dukiyoyi wanda ubangiji ya riga ya raba kamar dukiyar gado kaga annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai ce a hana wani ba ko a bama wani wannan ubangiji ya riga ya raba ko an zo gaban shi ko ba a zo gaban shi ba raban yana da yadda yake wanda duk ya san da wannan rabo zai yi aiki da shi ba tare da ya koma ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ko ba za ka dukiyar a kai mata katokan ba a ce ga wani ya mutu ga dukiyar sa ya rasu la raba mana a'a illa iyaka abinda ba a fahimta ba na hukunci a koma wajen sai bayani wannan dukiya ce haka nan dukiyar mai ita mai dukiya mutum ya yi kasuwanci ya tara dukiyarsa shi ke nana da dama ya yi cefane irin wanda yake so a gidansa ya gina gida irin wanda yake so ya je inda yake so da dukiyarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai ce a kawo masa dukiyar aje a gidansa ban ana son cefane a gidan mutum a aiko a karfa kaga wannan dukiya ce ta mai ita ya mallaki kayansa mulkin sa ne illa iyaka kawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin zakka ya tura sa'i ya ce a ce wane ya fitar da zakkarsa in ya ke a kwata da kai shi ne abin da yake dukiya ta mallakar wasu wanda ubangiji ya jingira mulki gare su akwai kuma dukiya ta daina wacce take hannun shugaba a wancan lokacin akwai dukiya ta gabiba akwai dukiya ta sayi da kuma dukiya ta zakka da za ta zo hannun shugaba dukiya ta uban ubangiji ya faɗi yadda za a yi da ita dukiya ta faiki ganima ita ce abin da aka samu wajen yaki wato aka yi ba tsakanin musulmi da wani ba musulmi ba musulmi suka yi nasara suka karya waɗanda ba musulmi to duk abin da suka samu na waɗancan na dukiya su ta zan kansu domin a ƙasa a kasan yadda asalin abin yake ubangiji ya halicci bayansa ya ba su wannan ni'ima din dan su ci ni'imar ta su bauta masa duk wani bawa da ubangiji ya ni'imta da wata ni'ima ya yi masa haka ne dan shi ya bauta wa Allah to in ya zan ya ki bauta wa Allah to wannan haƙƙin nashi duk sanda aran gaba ta da musulmi aka yi yaƙi irin da musulunci har aka samu dukiyarsa to dukiyarsa ta zama ta mu'mini tunda shi ba zai bauta wa Allah ba to Allah ya karɓi kayansa shi yasa ake ta, wato shi yasa ake kiran shi kai wato ita kanta jami'ar kai ce wato ta komo zuwa inda ya kamata ta komo don alfai'u arrudu yake ne nan ya kamata mu ya kamata su mallake ta don su suke bauta wa Allah to sai ran tana hannun wanda ya ya bauta wa Allah din sai wani dalili ya zo har aka karɓi dukiyar har aka aka tara tsakanin su da wanda ba musulmi ba har musulmi suka samu galaba akan su za su kwaci wannan dukiyar ta gaba ta to don haka za a bayar da ita zuwa ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama shi kuma manzo sallallahu alaihi sallama zai sa ta inda ubangiji ya ce a saka ubangiji a inda ya maganar da da inda ya maganar kai duk ya jingina wannan dukiyar zuwa ga Allah da manzansa kaga haka yake hada Allah da manzansa wato Allah shine wanda ya bada dukiyar ya fadi da ra'ayi shi da manzansa kuma shine mai raba dukiyar shi yasa sai a bi gidan ka zuwa gare kamar da Allah ce yas'alunaka 'anil anfali qul al-anfalu lillahi wa rasul suna tantai ka game da dukiyar ganima shi dukiyar ganima ta Allah ce da manzansa wato ubangiji shine mai hakikanin wannan dukiya dan ya danka wannan dukiya zuwa ga manzansa lokacin da aka yaki aka samu wannan ganima to ta ga haddin manzuro shi ne shugaba na gaba daya da ka shi ne wanda zai raba ta kuma kamar yadda ubangiji ya raba masa haka nan wajen bai'i ubangiji ce ba a afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura falillahi وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين والمن السبيل haka nan wajen ganima ubangiji yace wa alamu anna ba ganimtum bi shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul wa lil qurba wa lil yatama wal masakin wa bis sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawm al furqan yawm al taqal jam'an ubangiji yace ma afa Allah ala rasulihi min ahli qura abinda ubangiji ya bawa manzansa daga mutanen alkaryatai wato alkaryu na dukiya ba tare da an yi yaƙi ba ya sami tajar wato abin da su hakura su gudu su bar abin su kuma su samu falillahi to wanda Allah ne wa bin rasuli da manzansa to dukiyar ganima ubangiji ya faɗi yadda za a yi da ita dukiyar fai ubangiji ya faɗi yadda za a yi da ita dukiyar ganima in aka samo ta za a raba ta biyar in aka raba ta biyar kaso hudu za a raba su baya kan kaso hudu cikin biyar za a raba wa mayaka waɗanda suka je aka fafata da su a baba wanda yake tafi a ƙasa kaso ɗaya yayin da za a baba wanda yake da doki kaso uku a bisa ɗaure raji a ba shi kasar ka shi na kansa da kuma kasar biyu na dokinsa wani shine rabon da manzo sallallahu alaihi wasallam ya kuma ya tabbata a cikin hadisai to abu hanifa ya saba cewa wanda yake ba yin doki za a ba shi kaso biyu ɗaya nashi ɗaya na dokin sa ya kawo hadisai amma ba ba su inganta ba a hadisan da suka inganta a wannan shine kaso uku za a ba za a ba wanda yake mahayin doki a ba shi kaso ɗaya ba shi kaso biyu na dokin sa wanda yake tafiya a ƙasa shi kuma za a ba shi kaso ɗaya wani zai ce to wanda yake ƙasa ya fi shan wahala ya kamata a ba shi kaso uku wanda to abin ba haka bane shi wanda yake da wanda yake tafiya a kan doki galibi in yaƙi ya yaƙi su suka fi shan wahala saboda su suke shiga inda waɗancan ba za su shiga ba sannan kuma shi kakka manta zai ciyar da kansa da iyalansa da ciyar da sa abin da doki zai ci shi kadai wato kai wato abincin ka ne na kwana nawa shi kadai zai ci saboda ka amanta zai ciyar da sa yana kula da dokinsa za ka aka ba wa dokin so biyu ko kula ba ba to ake yi dokinsa so biyu lirrajuli abin da lirrajuli samun وللفارس ثلاثة أسهم سام له وسامين لفرسه haka yake kaso ɗaya ne za shi kaso biyu ma'ana da yake biyu ci wannan shi ne kasar da ake yi na bajina sannan ko musu ɗaya bisa biyar ɗin da ya rage to shi ko malamai sun saba wajen nawa za a kasa shi tunda ubangiji ya ce fa in ba wa alam anna ma zalikum bi shay'in fa anna lillahi khumsahu وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وصفة كذا أتى شديار هو لأي بقى شكو مدى نوع كذير نوع أتفقى ذا أباشي كسوديا للرسول كسوديا وللرسول ولذي القربى أبنج النبي صلى الله عليه وسلم أباشي كسوديا واليتامى مرايو آجي مصر كسوديا والمساكين مسكيني آجي مصر كسوديا فجيني وابن السبيل sannan matafiya da za su zo da birya yake musu kuma a ji musu da kuɗi kaga kaso biyar an rana shi kenan wato shi ko mutum sai kuma a ƙara ambata shi wato bayan ya an kasa ta gida biyar an fitar da kaso hudu an raba wa mayaka wanda suka halarci yaki kaso ɗayan kuma sai a fasa kasa gida biyar sai kuma a raba shi ga waɗannan a ciki za a fitar da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai ci da iyalansa ko kuma abin da za a ce wannan zai rasu ne na manzo ne ya ba wanda ya ga dama zai iya kyauta a ciki zai komai da shi a ciki sannan kuma a ce wannan kaso na zurfin ba ne duk wanda suke dangin annabi sallallahu alaihi wasallam ba su ci a ciki sannan ko su tunda an haramta musu sadaka kaga dole a samar musu hanyar da za su samu mutum ya ce ba za su ci zakka ba ba su sadaka ba to dole a ba su tuta kuma ana samun dukiya a daulatai to a ba su daga cikin kubusi na na ganima sannan al-yatama al-masakin waɗannan su kuma duk da kuma wanda ba lalle ba za su iya fita yakin ba wani gurgu ne wani wani makawo ne wani wani kogo ne wani mara lafiya ne to shi ba dai yanzu akwai wani kaso ne da zai samu daga cikin dukiyar gwamnati da ce shi tun da sai zai iya yawa gwamnati wani amfani ba kai a manta da shi ya ba mutu a to ba za a faɗa haka ba shi ma mutum ne dan adam da yana da haƙƙi da haka sai aka fitar da haƙƙin su cikin wannan gurus to wannan shi ne da wasu malamai suke faɗa wasu kuma su ce a ba za a kasa shi haka ba za a za a kasa shi uku ne kamar da ibnu tabiya zai mana bayani a gaba shi to kaga ana ubangiji ya da dukiyar zuwa ga Allah da manzo domin Allah shi ya faɗi yadda za a raba shi kuma manzo sallallahu alaihi wasallam yana zartarwa shi yasa za ka gama da mai kamar alqarafi yana da wani littafi sunan kabirul ahkam al-ihkam fi kabirul ya abu da tabibul ahkam wanda a ciki yake bayanin abinda manzo sallallahu alaihi wasallam yake a matsayin shi na manzon Allah da wanda zai yi a matsayin shi na shugaba da wanda zai yi a matsayin shi na alƙali da wanda zai yi a matsayin shi na mai fatawa duk shin duk abu ɗaya ne ko ba akwai bambanci tasarrufin manzanci tasarrufi ne da isar da sako Allah ya ce abu kaza ya gaya muku Allah ya ce kaza ya karanta da ku alqur'ani ya karanta da ku hukuncin Allah wannan tasarrufi ne da matsayin sa na manzo a iya samu wanda zai bi a iya samu wanda zai bijire ya kiyarda wanda a matsayin manzo yake yin sa akwai tasarrufin da yake a matsayin sa na alqali tunda shi ne shugaba na kori ko shi ne alƙali duk abin da ya taso na rigima za a zo a kawo masa to a nan zai yi tasarrufi da a matsayin sa na alƙali kamar yadda yake cewa innakum taftasimuna ilayya wa wa la'alla ahadakum yakunu alhala bi hujjati billah fa ahkum lahu wa aqta'u lahu min haqqi akhihi kaman qada lahu min min haqqi akhi fa qad aqta lahu a haqqi billah aw kama qala sallallahu alaihi wasallam yanzu sallar sulmi ce kukan kawo hukuma da rigigimin gojina to tana yi wa ɗayan ku ya fi iya bayani da baki da kawo hujja sama da daya in ji hujjojinsa da bayaninsa ɗayan kuma ya kasa kare kansa in ɗauki haƙƙin ɗan uwansa in basa to duk da na ɗauki haƙƙin ɗan uwansa na bashi ya yarda ya karɓa to ya san ya karɓo ta babban kaga anan adam sallallahu alaihi wasallam yana yin hukunci ne bisa dogaro da hujjar da yake daga abokan hukuma me yaji wannan da da'awa yana faɗa mai kare kansa da yake cewa tunda akan wannan ne aka gina alƙalanci an gina alƙalanci ne akan abin da kowa zai yi bayani da hujjojin da zai kawo shi kuma akan wannan da alƙali zai duba ya ga wane ne ya fi kawo hujjoji da bayanai da gamsassu ya ba shi gaskiya wane ne ya kasa kare kansa ya kasa ba da hujjoji a ba shi rashin gaskiya to a nan a iya samun wani ya fi iya magana wato wani ya zan yana da malaka yana da harshe yana da baki yana da wayo ya san yadda zai iya kada abokin husumarsa sai idan ya yi wasu bayanai ya fugo ta nan ya fito ta nan ya haɗu wanda ya haɗu wancan wancan kuma miskin ya rasa abin da zai ci ya rikici ya ya kidime an ce yayi magana ya kama kuka to haka alƙali ba ya duba wannan ya haka ka kama kuka kana wallahi duk ya rikita da ba yi wallahi wallahi wallahi da ƙarya alƙali ba ya duba wannan yi bayani an ji kana da gaskiya amma me hujjar ka to magana ya fashe da kuka dole ba za ta tushe shi ba saboda haka shi kuma tun da ya kasa kare kansa wannan kuma ya kawo hujjoji cewa to yin dan kuma ta tashi ne wallahi ya kawo wasu takardu ya yi wasu bayanai ya ga wasu abubuwa da ya ta karanta a gurin ya da alƙalin ya tsaya ya duba ƙarshe kai tun da ba ka da hujja don zai ɗauki fili ba to amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ku yace to wanda duk ya san ba ya da gaskiya na yi masa hukunci saboda hukuncin da ya kawo gabana to ya sani wuce ya karba kai ya zaci cewa tun da ni ne manzon Allah na ce na ba ku haƙƙin ya ɗauka cewa ya kuɓuta shi ai da Allah ne da an hannunsa ma ya yi ni a'a ya sani cewa ya tuta balbal to haka a kowane zamani ko wanda zai karɓo wani haƙƙi ba ta tashi saboda ya ƙwarewa wajen magana ko ko ya ɗauki wasu lauyoyi ƙwararru wanda za su je su yi ta turanci a kyau su dai a bashi haƙƙin da ba za shi bai karɓa shi ya karɓa shi ne to san cewa magana ba ta mutu ba ko ta mutu a nan duniya ba ta mutu ba a lahira ubangiji zai tayar da ita kuma zai san da ya karɓa to kaga ana annabi sallallahu alaihi wasallam tasarrafa bi muqtadar qada da bi muqtadar risala anan yayi tasarrufi ne bisa wato matsayinsa na alƙali ba saƙo ba ne yake isarwa amma kuma ai ubangiji shi ne ya bashi damar cewa ya yi hukunci a bisa abin da ya gani na dalilai shi yasa malamai suka rika ta tattaunawa cewa alƙali zai hukunci da ilimin sa ko ba zai hukunci da ilimin sa ba wato alƙali ne ya wuce wani guri ana rigima ya bayyanci mana gaskiya sai ga kuma shari'a ta zo gaban sa ya kai rigimar ya tafi kowa ba da gaskiya ko a gaban shi abin ya faru ko kuwa a san da ake kudin kullan Allah ya kai kudin sa ya ji ya ji ana kudin da za a ciwa ne to sai kawo shari'ar gaban sa shin zai amfani da ilimin sa ya ce ai ni ma shaida ne domin a na kaza kaza ya faru ko ina wucewa kun kaza na ji kula tattaunawa kaza kaza za ku kulla wata kullabiya ni da kunne na ba zai yi aiki da wannan ko ba zai yi aiki da wannan ba to malamai abinda wasu ke ta ba zai aiki da ilimin sa ba abinda aka ce ya nemi shaidu zai zama shaida a ashe alƙali da ya zai zama shaidar wani zai a ce ya goyi bayan wani kawai ya hukunci bisa san zuciya sai dai ya nemi shaidu ko da ko za a masa wani don lokacin da aka kawo masa ne aka kawo masa da kulli ali mata da miji mata da miji suna rikici akan dan da aka haifa ita tana ɗansa ne shi gora ba ɗansa ba ne ɗansa ne yana ba ɗansa ba ne an ga gaba a tafi sallar ko wanda ya rantsa rantsa da Allah ce ya kira tsinuwa ta kira hushin Allah a ta. karshe dai duk abin da suka ce a yi Allah ya ce a yi da sun yi amma da zai yi zama duk suna da gaskiya ba dole ne dai ƙarya yi kawai da ya tare a rada da kani annabi ya ce kawo ya alamu anna ahadakum akabi ubangiji ya san sai ƙarya a annabi na iya cewa Allah kan sai abu bayan matsalaci kai a mai zuci to amma tun da ba a bisa ta aka dora aka aka gina alƙalanci ba an gina alƙalanci ne a bisa dalilan da aka ce a shugaba kowa ya shimfiɗa dillinsa kowa ya dahajo to sai ya hukunci ko da abin da aka ce hukunci saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace shikenan ka tafi la tabi laka ila ya abada to shine annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin dan akwai wanda ake zargi cewa cikin sa sai annabi ce to in ta haife shi da kama kaza da kama kaza da kama kaza aka faɗi wa mutumin da ake zargi cewa cikin sa in ta haife shi kamar wannan mutum to da shi in ta haife shi kamar wannan mijin naka da yace ba dan sa bane to to dan sa sai kuma shi ta zo da shi bisa yadda ake wato kamar wanda ake da wato ta haife shi dukkan in ka ga wancan ka ga wancan kamar ka ga bush uba da bush da to ka ga yadda kake tuhumar Allah nan da cewa da wuya a ce wannan yana da uba to amma ka ga bush uba ka ga bush da to za ka san cewa eh wannan bai ayyuka uban ne to to haka ta zo da shi wato dukkan yadda ake tuhuma wanda ake tuhuma sai ta zo da kamanninsa to kaga a nan annabi shi ya faɗi cewa in ta zo da kamanni irin na wani to ɗansa ne sai kuma ta zo da wannan ta zo da shi kamar da wannan kamannin kaga sai ne take ce a ji a samu shi ne ashe shi ban shi ne kaza kaza kaza a kaga a nan ya san cewa ɗansa ne ma'ana ke da yayi ma'ana ita ma ta zama zinaciya ce a bisa tunanin ka kai sai ka ce a ta yanzu ya tabbata kenan zina ta yi tunda shi ya yi hukuncin wannan cewa in ta zo da shi da kamar wani wani ɗansa ne da kuma ta zo da shi da wannan kama sai ya zan ɗansa ne shi ba ta ba ba ba duk da haka a ce a kamo shi ba don ba ta shari'a ce bai ce a kamo shi ba a bakso hukunci ita ba bai ce a kamo ta a hukunta ta mazuniya ce an riga an gama hukuncin ahli sun yi hukunci ta yi rantsuwa ya yi rantsuwa annabi ya ce lalle ɗayan ku ɗan makaryaci kuma ya faɗi yadda za a yi ƙaryar ta bayyana kuma ƙaryar ta zo ta bayyana aka gane cewa ita ce makaryaciya kuma wanda ake zargi ta ke eh, lalle shi ne shi ne mata ciki amma shari'a ba ta ce ka gina hukunci akan wannan ilimin to shi yasa suka ce alƙali ba zai gina hukunci akan ilimin sa shi kaɗai ba amma da mutumin da ya zai kirari ya ciki eh, tabbas kaza kaza ko ita ta yi kirari shi ma yadda kaga anan an kama ta hujja da akan musulunci da musulunci da ke gina hukunci don haka kaga akwai tasarrufin sa ala a muktabal qadi a matsayin sa na alƙali ya sha babban da tasarrufin sa a matsayin sa na na manzo mai cewa Allah ya ce kaza hukunci abu kaza hukunci abu kaza to akwai kuma tasarrufin sa a matsayin sa na imam a matsayin sa na shugaba ne in ya yi tasarrufi a matsayinsa na manzo kai ba za ka ce kai ma za ka iya wannan tasarrufin ba in yi tasarrufi a matsayinsa na alƙali za ka iya alƙali shi ma zai yi wannan ne in ya yi tasarrufi a matsayinsa na shugaba ke duk shugaba na da dama ya yi irin wannan kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qatala qatilan falahu salamu wanda duk a gurin yaki ya kashe wani abokin dama to duk kayan da ya samu a jikinsa nashi shi. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ka dan ya zaburar da aka kowa ya iya bakin kokarin sa da haka sai ka samu wanda yafi yafi alamar cewa akwai ni'ima tare da shi saura kayan jikinsa masu kyau ne da takobinsa da tsinkensa da komai naki da dokinsa ka kula cewa ya haɗu to sai ka kai mata farfaki kashe shi to da dokin da duk abin da yake tare da shi ya zama naka to shi wannan magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta ne a matsayinsa na manzo ta yadda wani ma a bayansa ba zai zo koyi da shi a nan ba ba zai zo ce shi ma ban kasala katilan wala to da shi ai ba banzo ba ko ko aya matsayin sa a matsayin sa na shugaba ko babban komandan yaki to in yayi ta a matsayin sa na komanda shugaba kenan duk wani komanda da yake a matsayin sa shi ma zai iya fadarwa to shi da anan malamai suke kai kawo shin ko wani ma zai iya zuwa ce a gurin yaƙi man ka tilan falahu falahu tunda kaga ai ba a raba ba ba in an gama aka tarawa ake a rama to su shugaba zai iya faɗa tasarrufi shi ba ya faɗa haka to wanda ya ɗauki a tasarrufin manzo Allah a wannan gurin a matsayin tasarrufi ne na imam to zai ce duk wani imam a bayan sa yana da wannan haƙƙin shi ma idan ya ga mayaƙansa ko sun yi rauni yana so zaburar da su ya zuga su ko a yanke a cikin nasara yana da damar ya faɗi wannan magana don shi ma annabi ya faɗi ta ne a matsayinsa na imam wanda ko yace ya faɗe ta ne a matsayin sa na manzo wato wahayin ta aka yi masa a wannan gurin yayi haka to kaga wani ko shi wanda zai faɗe ta a irin wannan matsayin ba tunda shi ba wahayi yake masa ba to wannan shine dalilin da zai sa malamai su ta sabani akan wannan matsalar ayi ko ka ayi to a duka maganar ibnu taymiya kaga shi abin da yake cewa annabi bawa manzo baya yin abu sai inda aka yi umarni da ka nake nan annabi yayi ta ne a matsayin sa na manzo wani ba zai zo ya bi shi a irin nan ba to shine wasu malamai suke cewa wannan mas'ala ce galabiya, wato mas'ala ce ba ba ba ba ko da yaushe ba akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ijtihadi don ubangiji ya ba shi wannan damar yayi ijtihadi da ya ce ba ku da nasu bi ma arakallah ka yi hukunci tsakanin mutane da abinda Allah ya nuna maka abinda Allah ya nuna maka shine ijtihadi abinda kake ka fahimci cewa shine daidai ya dace da alqur'ani da sunna to kai hukunci da shi to kaga anan ko lokaci zai tasarrufi da muktadal imam a matsayin sa na libani a matsayin sa na shugaba don haka kalamatin bil aqwa kaga akwai yakin da aka fita zo li qarat salamatin bil aqwa yayi bajintar da babu wani sabon da irin ta annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama da ya tashi sai ya ninka mishi abin da bai ya rinka mishi a ah, dukiyar ma sama da yadda aka ba kowa tare da cewa kuma dukiyar ganima ga yadda aka ce a raba ta lirrajuli samun walil farisi talatata ashhur wanda shine rabar da aka ce ai to amma shi sai aka dannin kamin shi saboda yayi abinda jarumta da bajinta da babu wanda ya irinta to kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hukunci da hukuncin imama yayi tasarrufi da hukuncin imama ne idan za mu fahimci cewa abinda ibnu taymiya ya faɗa shine galibi amma aka iya samun wani lokaci manzo sallallahu alaihi wasallam shi kansa ya yi ihtiyadi a شيني ما يجي ولهذا كان أظهر أقوال العلماء أن هذه الأموال تصرف فيما تصرف فيما يحبه الله ورسوله بحسب اجتهاد ولي الأمر كما هو قصد ذلك وغيره من السلف سيدا يزن مكي بينا كمكي لين جاية مجزن ما لبي شوى ودن الدنيا وتو دوكيا غريبة da dukiyoyin fai'i tusrafu fi ma yuhibbu Allah wa rasuluhu ana sa ta ne inda Allah madaukakin sarki ke so a sa ta da banzansa bi hasabi ijtihadi wa lil amri gwadan ijtihadin wato shi wanda yake shugaba kama huwa abu malik wa ghayrihi min as-salafi kamar yadda yake madhhabun malik da madhhabun da sauran malaman magabata wa yuzkaru hada riwayatan an ahmad kuma wannan kauli ana ambatar sa riwaya ɗaya ce daga riwayoyin Ahmad wa qad qila fil khumus annahu yuqsabu ala khamsatin ka qawl ash-shafi'i wa ahmad fil ma'ruf anhu haka nan game da al-khumus da ubangiji ya faɗa kaso ɗaya bisa biyar na ganima ana raba shi gida biyar kamar da muka faɗa wannan shine kaulin shafi'i shine kaulin ahmad bil ma'ruf anhu cikin abin da aka sani aka rawaito daga Imam Ahmad wa qad qila wa qila ala thalathati suka ce za a kasa shi uku ne da kauli abi hanifa rahimahullah kamar yadda abu hanifa yace lillahi wa lir rasuli wa lil qurba wal yatama wal masakin zai zama lillahi kaso daya wa lil shine mafi daraja sama da annabin da yake al-malik sarki كما أن إبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا عليهم السلام عليهم الصلاة والسلام أفضل من يوسف وداود وسليمان عليهم السلام kamar yadda annabi Ibrahim da Musa da Isa da annabi sallallahu alaihi wasallama waɗannan su suka daraja da fifi ko sama da Yusuf da Dawud da Sulaiman da waɗannan sarakuna da waɗancan kuma annabawa ne waɗannan kuma annabawa ne sarakuna aka duba a cikin littafin hadis Sunna na na ibnu taymiya inda ɗan Shi'a suka koki Sayyidina Umar da Sayyidina Usman da cewa sun yi san kai sun yi san zuciya wajen raba dukiyar al'umma shi Sayyidina Umar suka ce sa ya fifita wasu akan wasu kusan a zamanin Sayyidina Abubakar duk abin da yake na dukiya waɗanda oriyat abin da gwamnati ke rabawa akan raba shi ne bisa wuya daga ƙuraishi da wanda ba kurai shi bane da wanda ya fito daga cikin gidan banu hashim wato dangin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kurkusa da waɗanda suka fito da sauran gidaje duk da ake musu lokacin sai da umar sai ya fifita sai ya raba da dan dukiya gwargwadon kusancin mutum da manzon sallallahu alaihi wasallam wanda ya fi kusanci da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fi bashi abin nan sau ya fara da banu hashim sannan banu sai sannan abin nan abin nan banu adi sai da ya gabatar da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan ya kawo gidan sai da abuka sannan gidan su saura ta ga sai ya zanka sanda za a bawa su hakan da Husaini da sauran dangin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi yawa sannan ka sanda za a bawa gidan abin nan su Aisha matar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama gidan sai da abubakar ya fi yawa sannan shi kuma yi daga baya to a ka ga saboda rashin mutunci za ta ce wai yi kan kai to in kan kai ne dan Allah ya kamata yi shi ne shugaba ma shi ne shugaba ma yadda yadda ba wuce kita da arziki a gidan wasu gara a gidan kaga in ya tashi sai ya fara kantama shi sai ya wawura sannan sauran kuma sai a raba wato sai sai kwashi kaso uku sai kuma kaso ɗaya a raba har da shi to amma sai bai haka ba sai zan abinda yan gidansa suka zo daga baya dan yana ga karamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fice ta ake ta masa dan haka abinda sayyidina Hassan da Hussein suke karba a lokacin sayyidina Umar karuwa to amma saboda dan shi a shi kawai sai yake yin zaki sai aka ce ai ya fiye kan kai ya fiye kan kai da san zuciya ya kira ba dukiyar gwamnati daidai to kaga lokacin da ya zan abin da nake yi da alheri da shi za a soke ni to me zan yi kuma alheri in ya zan abin da zan faɗa na alheri ko zan aikata na alheri ya zama da shi za a zagi to a ga abin da zan yi alheri kaga babu saboda ka babu abin da za a ce sai na umar ya yi da su su tun da dai ya yi rubutu da daular farisawa ya karya kwanzu sarki a iraq to ba za a ko da yayi ba alheri ba wani abin da ya yi wa kada a zamanin sai da umar na alkhairu mutane da ba ta ba ta da shi in ka ga shi ana wato damawa da shi a cikin wannan wawon ta ce mai san me yake yi amma iyayen gidansa ba ta ba su yadda ba sai suka tarawi zamanin sai da umar ya dawo ya ce tarawi ne gaba daya tun da lokacin masu sallallahu sallama wasallam an yi duk har sau ɗaya sau biyu sau uku saboda gudun kada ta zama farilla annabi ya daina fitowa to bayan tafiyar manzo sallallahu alaihi wasallam kaga babu babu zancen kuma sauran zancen a cewar abu ya zama farilla tunda ba ya tsaya ya yanki ya yi sauka za ka ce ce a dawo a ci gaba tunda annabi ya tabbatar da abin kaga ba ta ba ta kuje ya kawo illa iya ta azabalin sa shine farkon wanda ya ya fara yin abu ba ka dan sai shi a zai kusa su ba sai da karatu ba za ka yi ba karatu da wannan ne ke da ne ji a su da yi ji a kawai da ke eh. to haka nan kalanda da wannan ta da hijira kuma ya zama da sai ta kuma shi ya tara sabai cewa ya kamata da ya yi ta zama matsaloli ana ta kare gingimu an kasa tantance mai gaskiya da wanda ba da gaskiya mutum ya ci bashi ya ce zai biya a wata raba. watan rajab ya saba ya ce shi ba na yanzu ba na baɗi yake ne saboda haka dole a samu abin da za a lissafi na wata shekara shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da kaga an san cewa in ta zuwa da rajab din shi za ka biya ma aka ce rajab ko aka shuru kawai sai ta cewa shi ba yau ba na tafi shi ba ya rajab da shi ne aka dawo aka sa wannan lissafi na hijira Ya shi a su har yanzu za su suke na magudancin su na magudawa saboda lokacin da aka zo tattaunawa an je ta kawo shawarwari wacce a dauna farisawa su ce a dauna darubawa karshe ne wasu sa'afai suka kawo a a dan hijira aka dan hijira kuma aka dawo wata mara da ne shine wata farko a nasara da ba wanda ya bakanta musu shi yasa a gurin su da hijira kusan yanzu take shiga yanzu shekarar su ta tsaye ta yanzu ne take shiga baya ko yanzu muna wajen wata na uku ba to ko yanzu ke wata na daya ne idin da wurus kaga kuma idin da wurus in za ka kama shocin shi a za ka ana magana idin da yaro da yaro shi ne ta a cikin idin da yaro tun zamanin magudanci tun ga zuwa musulunci suna bautar wutar shi yasa a bikin idin da yaro za a kuma ce ake ta kunnawa a gurare daban-daban ana kaɗe-kaɗe ana shiga ana tsallaka ta ana abin nan suna suna maka magudancin su na asali to har yanzu wannan shine kalanda da su suka yi da ita ko da sun faɗi wata kalanda to sun faɗa ne mujamalata dan kawai dai a daɗa maka rai a yau da ka amma a ran su da za su yi daga wani abu da sai na umar shi da ya zauna aka yi mitin da sauran sahabbai aka tabbatar da shi ba za su yi daga wani to shi yasa ta abin da yake maslaha ce da su alin baiti da kuke kuruwar ku kuna kare su ne hatta abin da ya zama maslaha ce gare su sai za a bar tufa a wani lokacin sai na Usman da lokacin sai na Ali su sai aka dawo da tsarin kawai kowa a bashi da mu kawai ba za a fifita sai da haka da sai kan kowa ba abin da za a ba wa Banu Umayya yadda wanda suke zaki haka za a ba wa gidan Banu za ka babu wani bambanci to haka ne suka soki sai da Usman da cewa ya yi ta madakala da dukiyar gwamnati ya rika ba wanda yake so ya hada wanda yake so ya jawo wanda yake so ya ba wa shugabanci cikin sa ya hada waɗanda suka cancanta da sauransu wata duk abin aka koma tarihi aka bin shi da gida za a ga duk maganganun banza suke yi sai da kuma tun da ba ya zama shugaba ta duk zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam da ake ne kudi ne kudan dukiya ya ta shafi sabilillah shi ne wanda ya sayi aljanna da dukiyarsa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wane ne man bi'ra bi'ra bi'ra ruba bi'ra ruba aljanna waye zai tsaya wa musulmi wannan rijiyar ta ruma yana da aljanna sai da usman ya zo saya kaga ya saya aljanna ya biya ya sauko dukiyar dukiyar da abin da ya bayar a yakin a yakin abin nan rahoton usman yakin ka, lokacin da ake matsanancin bukatar dukiya dukiyar da ya bayar babu wani sabin da ya bayar irin ta ya ba da dinari dubu ashirin da biyar wanda ba karamin kuɗi bane a dinari haka ya kwaso su niki niki ya kawo wa manzo Allah sallallahu alaihi cewa a samu abin da za a yi guzuri da shi a sai dawa sai da da abin da za a fita yaki da shi wanda a dalilin haka ubangiji ce biya ya bai mu wadanda aka fita yakin da su da wanda suka bada kuɗin da ba wanda ba su bada kuɗin da ta ba wa annabi wal muhajirin wal ansar wanda zai tabbata والذين اتبعوك في ساعة العسرة من بعد ما كان يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا إلا وزيهم وهم فريق وبيجي تشبيها في مسلم sai da Usman yana da kuma suka ba da masu kuɗi akan wannan haka ya kace da dukiyarsa ba ji ba gani har ba Allah ya bar duniya to kuma shi ne zai sama da baki bayan tsufa ya zo masa ya kusa ba ga Allah kuma ya rika cin dukiyar mutane to kaga ai rashin hankali ya kare a mutumin da zai dau dukiyarsa ya bayar sai kuma ka ce ya cinye ta wasu lokacin da yake bada dukiyar ya san zai zama khalifa kada ba sani ba ne ce ya bayar ne dan yadda yan siyasa suke yi ke za su za su fashi shi ne za ka zai zama khalifa sama da kowa za ka dole taimaka da kowansa waɗanda suka so sharri da mutunta da ta hankali cikin al'umma da aka biyo ta da aka ce aiwa da ka yake da dukiyar jama'a sai aka shiga ƙauyuka al'arabu kauyawa waɗanda ba su daɗe da shiga musulunci ba ba ta haɓe ba ne ba ba ta da ne sun shigo musulunci daga baya bayan wafatin da sallallahu alaihi wasallam irin wanda suka karɓi rinjin yana ta buga su ana sai ta buga da tun a zamanin sayi na abubakar akwai daga cikin bani ubayya da suke rike da matsayi ba ka ba shi ne ya kirawo wasu ya ba su ba wasu dama ya same su akan matsayin su wasu kuma wani zai ce ya jawo ɗan uwansa ya ba su suwaye ka faɗi to saboda haka sai suka tsazafin sai na Usman da wani ibn Taymiya ya dogon shan ko shi shugaba ne shugaba an ba shi dama ya tasarrufi cikin dukiya game da abin da yake maslaha ce ta amma ba sai ya je yana shawara wani da wani in dai akwai maslaha ga al'umma ba ce shugaba ya bai da dukiyar jama'a ta zama tashi ba kamar yadda wasu ke faɗa cewa ai dukiya ta shugaba tashi kawai yadda yake so da ita wani abu ba zai taɓa yiwa ba inda manzo sallallahu alaihi wasallam Allah bai ce duk dukiyar al'umma ta ce shi kadai ba ya faɗa masa yadda zai rika kasa ta harshe shi yake cewa ni ana la uti ahadan wala amlau ahadan wa inda ma ana qasimun aba uhaytu umirtu shi kansa manzo sallallahu alaihi wasallam ba a ba shi dukiyar aka ce je ka kawai ta kace ba an gaya masa ga yadda zai yi kuma wani shugaba wanda yake da datti kuma abu a ce shi an ba shi dama kawai inda ya hau kan mulki to ya kwashi dukiyar al'umma yadda yake so da ita in ba kun gida ce ba wa kansa ya ba wa matar ya ba wa kansa ya kwata ya ba wanda yake so ya hada wanda duk ba wanda zai yi dan adawa kai wani wannan ba ba ba musulunci ba kuma babu wani tsari a duniya da yake da wanda dai ya saba hankali duk wani da kurkushin hankali ya saba masa rayuwa ce ta dabbanci ba rayuwa ce ta dan adam ba to yadda duniya ke cike da zalunci musamman irin kasashen masu tasowa da mutane tunda na tato aka ce taso a cikin ayyukan wasu ba su gafi ba to kasashen waɗanda suke masu bacci a ce a kasashen mu an ba da dama cewa shugaba a musulunce in kana dukiyar kaci dora hannu ta inda kuke so a bawar ba ma wanda kuke so ka hana wanda kuke so to kaga an kaga an buɗe kuma barna da zalunci za ka sai ka Usman a matsayin sa na shugaba zai yi tasarrufi bi muktab al maslaha mas al maslaha al amma ba al maslaha al zakiya ba al maslaha al siya ba maslaha ta shi karan kanka ba maslaha ta jama'a maslaha ta gaba daya ya dubi cewa bai ke maslaha a kuka za yi shi ba yi ne iya yin kuskure wannan a matsayin sa na mutum da dan adam ba a ba a cewa mutum bai kuskure amma ba a zargin shi dan yayi wata aka cewa ai da ba yayi da zargin zuciya ibnu tabi'a ya dogo da ya da cikin manhajus sunna mudalla da shi da shi to abin da ibnu tabi'a yake so a nan a fahimta shi ne yadda waliyai wadanda ba annabawa ba suke akwai al-abada al-abrar al akwai kuma ashabul yamini wanda dukkan suna da